babu man salla rak'atay tawafi khalf al-maqam wato babin da yake magana akan a waje waje da za a yi rak'atay tawaf rak'atay tawaf ibada ce take da alaka da waje da lokaci a حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتو وانا حديث ganin da isnadin shi daga sayyidina Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masu yarda Allah ya saka da alkhairi a yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ɗawafi sai kuma bayan ɗawafi a bayan ɗawafi ya yi sallah raka'a biyu a bayan makamu Ibrahim. Mun san makamu Ibrahim wato in ka ce bayan makamu Ibrahim za ka yi cewa inda makamu Ibrahim yake yanzu kenan ko kuma tsakanin inda makamu Ibrahim yake yanzu da ɗaki domin da makamu Ibrahim ka san yana haɗe da ɗakin Ka'aba ne to an jirgo da shi baya ne an ce an yi sallah a bayan makamu Ibrahim to za ka kaddara tsakanin makam na yanzu kenan da ɗakin Ka'aba. Ah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai abin koyi mai kyau ya tabbatan maku ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana abin koyi a nan cewa bayan ɗawafi a sada ɗawafi da sallah raka'a biyu ko da ke sallah raka'a biyun nan a ko ina za a iya yi banda dai al'imamu Malik ba sai a wato daidai makamu Ibrahim ba. A ko ina mutum ya sami dama za mu karanta ma ina zaton hadisin Sayyidina Umar wanda ko mun karanta a baya wanda bayan ya yi ma tsawafi saboda ya ga izdihamun nas ko ya ma bar ɗakin kaban sai da ya tafi bituwa sannan ya yi rakatai tsawafi za mu karanta. illa malaman malikiya limamu malik Allah ya kara masa yarda ya tafi akan cewa ba za a yi rakatai tawaf a cikin hijir ba komin zahma ba za ka shiga cikin hijir ka yi rakatai tawaf ba dan eh, cikin hijir kamar wanda muka sani shi cikin ɗakin Ka'aba ne to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga inda yayi to bai shiga cikin ɗaki yayi ba to a bayan dawafi ba za a shiga cikin ɗakin ayi ayi rakatai tawaf ba a ah, babu tawaf ba'da subhi wal asri wato wannan babin yana magana akan yin dawafi to yanzu an riga an gaya mana wajen dawafi kuma an gaya mana da mai dawafi yake cika wato dawafi yana cika ne da raka'atai tawaf tun daga nan yayi raka'atai tawaf khalfal maqami raka'atai thumma kharaja ila safa wato baya gama wannan sannan ya tafi wajen sa'ayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan sai yake gaya mana to mun sani la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wa la salata ba'da al-asri hatta ta shams ko to in haka ne ko mun san dawafi baya cika sai da sallah shi ma dawafin ma wani hadisi ya ce sallah ne sai dai an halatta magana a cikinsa ko to yaya hukuncin shi ɗawafi a lokutan karhanci ko haramcin sallah mun sani akwai lokuta da an karhanta ko an haramta ko an tsananta karhantawa ba haramci ba wato an karhanta ko an tsananta karhantawa tsa bayan azahar bayan asuba har zuwa fitowar rana lokaci ne na karhancin sallah sai dai man nasiya an salatin aw nama anha wannan kuma wani hukunci ne daban falyusalliha idza zakaraha a ah, daidai lokacin da ranar take fitowa a shi kuma karahan ya yi tsanani wata makruhi ne tsananin karhanci wasu ma sun ce ma wato bai ma halatta ba saboda hanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma sallan da aka yi bacci a kanta ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ta a daidai wannan lokacin ya ce fa inna shamsa tatla'u ko tatla'u ala qarni shaytan to don haka sai suka tafi akan cewa wasu sai suka tafi akan cewa dawafi ma wannan ba lokacinsa ba ne ba za a yi dawafi a wannan lokacin ba ko da yake dai wannan kauli ne a ba wato mai rauni gaba ɗayan malamai saboda wasu hadisai kuma da dama da suka zo mutu bafira. malaman malikiya suna tafiya akan cewa wato ba su bambanta ba tsakanin ɗakin ka'aba da ba ɗakin ka'aba ba cewa lokutan da aka hana yin sallan nan ba za a yi sallah ba to amma malamai saboda amma akwai hadisi hadisin Jubair ibn Mut'im wanda malaman Shafi'iyya suka yi ta'alluki da shi suka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u ahadan an yusalliya bil baiti an yatufa bil baiti wa yusalli haythu sha'a fi lailin aw nahar ko mata sha'a fi lailin aw nahar a ashabu sunan suka ruwaice shi ko abu dawud a tirmidhi da sauransu imamu ahmad da dai sauran ashabu sunan don haka malaman shafi'a sun yi ta'alluki da wannan suka ce shi ɗakin kaba yana da nashi matsayin na musamman don haka ko da yaushe mutum ya zo zai yi sallah a ɗakin kaba saboda wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku hana mutumin da ya zo wannan ɗakin ya yi ɗawafi ya yi sallah duk lokacin da yake so sawa'un cikin dare ne ko cikin rana ne daga babu wannan hanin a kansa a wasu kuma suka keɓe suka ce a fi lailin auna harin amma ban da lokutan da aka hana wato fi lailin auna har sauran lokuta gaba ɗaya amma tun da akwai lokutan da eh, shari'a ta keɓe so wannan kamar umum mukhassas ne a To, wasu kuma suka tafi akan cewa to shi dama ita dama sallah akwai sallola wanda suke zawatu asbab. Zawatu asbab, kaman shi wannan raka'atai tawaf. Kaga salloli ne kaman tahiyatul masjid. Kaga salloli ne wanda suke su zawatu asbab ne. Don haka su ba za a hana yin su ba. A waɗannan lokutan karhanci ɗin matukan sababin nasu ya faru ina fatan mun fahimta matukan sababin nasu ya samu to za a yi su sai dai kuma inda tafsil wasu malamai sun sun bambanta domin asbab ɗin kala-kala ne in kuma muka ɗauki hadisan domin mun san kullum dai haɗa hadisai ne mafi dacewa akan rajjaharwa in dai akwai fuska na haɗawa ɗin ah, sai suka ce a'a sababi kala biyu ne akwai asbab wanda sun rigayi sallan watan sababin ya tabbata kafin sallan kawai misali rakatai tawafi kaga ai sababin shi dawafi ne sababin kuma ya riga ya riga to ko da lokacin karaha ne zaka yi shi ina fatan mun fahimta ko da lokacin karaha ne za ka yi kamar tahiyatul masjid ana yin shi ne dan shiga masallaci to in ka riga ka shiga masallaci sababin sa kaga ya riga ya riga to ko da lokacin karaha ne za ka yi amma abinda sababin shi zai zo bayansa sa zai zo bayansa kamar raka'a biyu da ake yi dan ɗaukan ihrami kaga sababin yana zuwa ne bayan a sallar ko to in dai abu sa zai zo bayan shi ne to ba za a yi shi ba ba za a yi wannan sallar ba a lokutan karhanci wato sun sun sun rarraba wannan dai duka amma hanaf su sun tafi akan mutlakan kawai lokacin karhancin sallah ba za a yi ba malaman malikiya ma kaulin su kenan sai dai su suna da ɗan tafsili suna da ɗan istisna'i kamar wannan rakatai tawaf din duk da mazhaban sayyidina Umar shine rashin yi to amma ka san malaman malikiya suna da ka'idan nan nasu na mura'atul khilaf idan ya zama akwai saɓani mai karfi kuma dukkan saɓanin akwai nassi mai karfi da yake ayyada shi to suna suna sauka daga wani hukunci zuwa masassauci domin dai al'umma ta zama ta ƙara kusantan juna وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى ga hadisin zu tuwa da na faɗa to kaga anan sayyidina Abdullahi ibn Umar bai bi mazhaban mahaifinsa ba sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda sun suna da fahimta daban-daban kuma kuma wannan baya nufin komai saɓani a cikin furu'a za a iya kowa zai yi ijtihadi ya ɗauki abin da ijtihadin sa ya kai masa matukan ya kai ya yi ijtihadi a cikin wannan matsalar na sayyidina abdullahi ibn umar yusalli rakatai tawafi ma lam tatlu'i shams wato yana yin sallar rakatai tawaf matukar rana bata fito ba ta matukan ba rana tana cikin fitowa ba an dai a cikin lokacin karahan ne ba lokacin tsananin karahan ba ko lokacin da za a ce lokacin haramci ba ko to in dai a wannan lokacin ne to yana yin sallan shi in ya idar da tsawafi zai yi sallah a wannan lokacin sai dai in daidai rana tana cikin fitowa ne to wannan za a jira rana ta gaba fitowa tunda har ga sallan farilla ma manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a jira rana ta gama fitowa sannan a yi sallan farillan da aka yi wa bacci wa tafa umaru ba da salati subhi sayyidina Umar kuma ya yi ɗawafi bayan sallan asuba ba hatta sallar ne bi tun to ya yi sallan asuba ya yi ɗawafi bai yi raka'atai tawaf ba kuma sai ya zama yana shirin tafiya to kawai sai ya hau abin hawa ya tafi har sai da rana ta gama fitowa yana kan hanyar tafiya sannan sai ya sauka sai ya yi raka'atai tawaf kaga duk da sharafin makan na ɗakin Ka'aba da girman yin sallah a cikin ɗakin Ka'aba wato a cikin haram nake nufi abin da muke kira haram to amma duk da haka sayyidina Umar ya ɗauki ka'ida na rashin sallah a lokutan karhanci din nan wato sallah bayan sallan asuba har sai rana ta fito don haka ya jinkirta sallan har sai da ya bari ranan ta gama fitowa tukuna sannan yi sallah to wannan dai kamar yadda nace shine mazhaban sayyidina Umar kuma shine mazhaban Malikiya kuma shine mazhaban Hanafiya wato mazhaban mutanen Iraq a illa dai kamar yadda muka faɗi Shafi'iyya sun saba da Malikiya a cikin wannan mas'alan Hanabila ma suna da tafsili wato su ma suna hanawa a wasu suna bari a wasu malaman Shafi'iyya dai su ne suke mutlaƙan kawai saboda su a wajen su ma ɗakin Ka'aba dai kawai babu wani lokacin hanin sallah a cikinsa kowane lokaci ne saboda sharaful makan wato saboda girman matsayin wajen da kuma wancan hadisi na Jubair ibn Mut'im da muka faɗa. حدثنا الحسن ابن عمر البصري حدثنا يزيد ابن زرع Habibin, an عن عطاء بانا gani da kyau عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا للبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون أي واتو أنا حديثا ganin da isnadin shi daga Urwa, ibn Zubair Allah ya kara masa yarda daga gugwansa na na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce mutane ina ai ba zai yi ba <laughs> Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi anna nasan tafu bil baiti ba'da salati sufi wasu mutane sun yi dawafi bayan sallan asuba thumma qa'adu ila al-mudhakkar sai suka je suka zauna suka koma jin wa'azi sun yi dawafi maimakon su tashi su rakatai dawafi sai suka zauna jin wa'azi irin suna dai hutawa bayan dawafi hatta idza tala'at shams har sai lokacin da rana kuma take cikin fitowa qamu yusallun sai suka tashi suna sallah wato Allahu alam kila akan rashin sani ne na wannan karhancin sallah a daidai wannan lokacin kila kuma su suna da wancan fahimtar ne na wanda muka ce shi mazhaban shafi'iya ta gino akai na hadisin Jubair ibn Mut'im saboda haka sai suka suna kokarin su nuna halaccin yin haka din shine sai suka bari sai daidai lokacin da ma ranar take cikin fitowa sannan suka tashi suka fara sallah faqalat Aisha radiyallahu anha sina na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce qa'adu hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salatu qamu yusallu tace dan Allah kalli waɗannan su kuma sun zauna sun ki tashi su sallah har sai da lokacin da ake karhanta sallah ba a san yin sallah a daidai lokacin sannan kuma suka tashi suna yin sallah din ma'ana dai kal eh, mustakriha kal munkira a lima fa'alu wato tana inkarin abin da suka aikata wato dai ita ma mazhabanta mazhaban ba za a yi sallah a daidai wannan lokacin na tsananin karhancin ba ne ko da yake a za a iya yi bayan sallan asuba wato lokacin da karhancin bai tsanani ba kenan amma ba daidai lokacin da rana take fitowa lokacin tsananin karhanci ba in muka lura nan za mu ga mazhaba uku a a a sun fito a mazhaban farko ko da ba ambace shi ba a mazhaba na biyu za a yi bayan sallan asuba matukar rana ba tana cikin cewa ba ga yanin shine abin da aka ce sayyidina abdullahi ibn umar yana yi kuma shine abin da nana aisha ta faɗa sannan mazhaba na biyu mazhaban sayyidina umar na cewa ba a yi bayan sallan asuba dan haka mutum har zai iya ma barin haram ya tafi in rana ta gama fitowa sannan ya tashi ya yi to mazhaba na uku kuma shine yi a kowane lokaci حدثنا إبراهيم بن المنذر wato qamu ilal qa'adu ilal muzakkir kawai dai mun fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anonansa ne amma ba wai dole yana nufin mai wa'azi kawai ba yana zai iya nufin a wato wajen wa'azi wato sun wajen zikiri wato sun zauna kaman wajen da ake zama a zikirin Allah sun zauna sun ci gaba da afkar ɗinsu da sauran abubuwa amma dai eh, tun da an ruwaice shi da da da tab'if din ne to to mi wa'azin ya fi ba da ma'anan watan dai wani wanda yake wa'azi yana tunatar da mutane حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله إذا أنت النافع أن عبد الله وأنا عبد الله كنا ابن عمر كو يوا قال رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وتوانا حديث nan da isnadin shi daga sayyidina Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yarda yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hana sallah daidai lokacin da rana take fitowa da daidai lokacin da rana take fadawa wannan hana sallah daidai lokacin da rana take fadawa yana cikin abin da malaman malikiya suka istinbatin kuma hana tahiyatul masjidi kafin magriba domin hadisai sun zo na nuna lokacin sallan magriba muktarinta mafificin lokacinta kuma an kalura duka hadisan ga suna a farkon muwatta babu wuquti salat da shi aka fara ko kitabu wuquti salat hadisin mala'ika jibrilu da ya sauko ya nunar da al'umma lokutan sallah ko a kwanaki biyu amma sallar asuba a rana na farko kowace sallah ya yi ta a farkon lokaci rana na biyu ya yi ta a ƙarshen lokaci da ya gama ya ce ma baina hadaini waqtun to amma sallan magriba ita kadai ce sallar da a a duka kwanaki biyun ya yi ta a lokaci ɗaya ko ba a canza lokacinta an yi yau lokaci kaza gobe lokaci kaza ba duka an yi ta lokaci ɗaya to wannan sai nuna cewa ita lokacinta lokaci ɗaya ne ma ya sa'uha abin da zai ishe ta ko da yake ya danganta da da zamani da lokaci akwai lokacin da wato bacewar rana da bacewar shafak baya ɗaukar lokaci mai tsawo wata ya danganta da me ake cewa eh, season akwai lokacin da ɓacewar rana da ɓacewar shafak minti talatin da biyar zuwa arba'in galiban a gaya ta kun akwai lokacin da zai iya fin haka to amma dai kila su a wajensu a wannan lokacin ba ba ya ɗaukan wannan lokacin mai faɗi shi yasa akwai akwai inda yana tsawo kwarai ma yana tsawo kwarai kila ma ban sani ba dai amma kila ma zai iya kai awa biyu wani lokaci a wasu kasashen ga wasu wuraren ko ma yafi Allahu alam dan na san akwai inda za a ga ana yin sallar magriba karfe bakwai kuma ba za a isha'i ba sai goma to ban sani ba me yasa aka bar isha'in zuwa karfe goma an bari ne zuwa an jinkirta ta ne ko sai lokacin ne shafaq din ya bace a wannan lokacin a a ko a yi magriba kamar karfe biyar bakwai biyar saura jazakallahu khairan a yi magriba kamar biyar saura sai kuma ka gama isha'i ba za a yi ta ba sai bayan bakwai misali ko wuraren bakwai to haka dai ko dai yaushe ne masha Allah ya taimake ni Allah mun gode a to don haka a sai malaman malikiya suka ce to in haka ne kaga ba za a yi wata nafila tunda an sami muzahaman abubuwa guda biyu farilla da nafila to tunda an sami muzahaman farilla da nafila to ba za a kaddamar da nafila a lokacin farilla mafi wanda ya fi dacewa a yi ga farilla ta haukanka sannan ka tsaya kuma kana nafila saboda haka dole magriba kaɗai za ka yi don haka sallah ba ta halatta har sai rana ta fada in kuma ranan ta fada tana fadawa babu lokaci ina fata mun fahimta babu lokaci da za a tsaya a yi wata sallah sannan a yi magriba a ɗan ƙaramin lokacin sallah ɗin da ka san su sallan magabata da sallan mu fada wato ina nufin dai wajen kula da lokacin <laughs> wajen kula da lokacin ba iri ɗaya ba ne sallar tasu ta fi mu tsawo ta fita mu tsawo sallah ce za a zo asuba misali a karanta maka bakara gaba daya a raka'a farko a karanta ali imrana a raka'a ta biyu to kaga kaga ba iri ɗaya bane ko to mu kuma tarawihi gaba ɗaya ma mu dai a garinmu dai da kai kaifa zuwa nasu ake yi tarawihin ma dukanta da kai kaifa zuwa nasu ake yi Allah ya karɓa. minti goma an gama ko sha biyar sun ce wai uzurinsu masu yin wannan saboda ana son a yi sallah wani hatsari bai shigo maka a zuciyanka ba wani hatsari wani abu bai ɗarsu a zuciyanka ba in za ka yi sallah ya zama ka iya ka fara ka idar wani hatsari bai shigo maka ba amma cikin ƙaramin lokaci ko kuma ka yi kai tsawo kana yi amma kana tunanin kasuwa kana tunanin gona kana tunanin matsalan ka da kila ma in ba hankali ba in mai son kwallo ne kana tunanin match din da za a yi an jima ko kuma kana tuna wanda aka yi jiya amma kuma ka tsawaita sallah to sai suka ga ka yi a gajeren lokacin amma ya zama ka yi sarfinta daga shigowan wani Allah masallarka ilin sallan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ta wato wato kamar yace ba da sakamako sai aljanna ko ko makamanci wannan na hadisin ya dan kwanta mun. to wanda ya kyautata alola ya zo ya yi sallah kuma ya yi sallan wani abu bai ɗarsa a zuciyarsa ba ya gama to kaga wanda zai iya wannan sai wanda himmarsa ta zama maɗaukakiya tafakkurinsa gaba ɗaya ya zama cikin Allah to wannan shine ita ce irin himmar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko gaba daya aimuna fillah na fillah Allah ya ƙara masu yarda shi yasa aka ce Abu Ayyub al-Ansari ai ya ya gonarsa ya tuna ko yana cikin sallah da ya ijare ce ya bada ta dan Allah gonansa lokacin wata ba gona karka ɗauka gona irin namu din kawai ka ce kamfaninsa yanda za ka fi ganewa kamfanin ma na na ɗanyen mai misali ya tuna yana cikin sallah da ya idar kawai ya ce ya ta dan Allah gaba ɗaya ta yaya za ta shigo masa haka aka ruwaita da haka ala kulle halin wato wannan makami ne maɗaukaki to in baka da wannan makami gara ka yi sauri ka idar da sallan baka bar abubuwa marasu kyau sun dinga faɗo maka ba su ijtihadin bayan Allah kenan da yasa suke wannan sallan da sauri su idar din amma irin sallan zamani yanzu da ake yi ana ana ta kakala murya irin sallan mai sallah asuba din nan gidan Allah ya ji kan honorable gali na abba ko gidan speaker mai labarin sallan na an santa ko sallar wata asuba ya ce shi kullum yana irin mahaddaci ne kuma akwai ƙira'a mai daɗi akwai iya ƙira'a to to ya zo ya zauna a gidan speaker yana zaune yakan ɗan kira sallah kuma dai ya zama yana ibada a sauransu a masallacin da speaker ke sallah na gidan shi a lokacin to kullum yana son ya sami dama ya limanci a ji ƙira'an shi Spika ya ji muryan shi to amma sai ya zama damar da yake samu lokacin speaker na office ko da kuma kuma sirriya ce a zahar ne ko la'asar ba ya samun dama lokacin da su speaker da sauran yan majalisa sun dawo suna gida da magriba ko da isha ko da asuba ya ce can wata rana yana nan dai yana addu'a Allah ya kawo dama sai wata rana aka zo sallah speaker ai sallan asuba ba liman aka ce mishi to ya shiga ya ce ya ji wani irin daɗi hasbunallah Allah. Allah mun tuba Allah mun tuba ya ce ya ji wani irin daɗi yau zai yi sallah <laughs> Allah mun tuba speaker zai ji sallan shi ya ce ya shiga ya waigo irin cewa a daidaita sahun nan gaba speaker yace hankalin shi gaba ɗaya taru ya baki yau ba speaker gashi kuma ya sami dama kuma ba speaker yace kawai ya fara sallah ya fatiha sai ya dauko wata cikin kisarun suwar irin kamar a ce ikhlas ko qul huwallahu ko makamancin wannan ya fara karanta sura ya gama fatiha ya fara sura sai ya ji tafiya ta kofar da speaker ke shigowa yace to kila ga speaker na saboda yana idan da ikhlas kawai sai ya dauko bakara ya tarera kira'a malam aka yi abin da aka samu aka idar da sallah ya ce ya idar ya waigo irin bai ma jira ya idar din ba irin waigo wannan da ake yi na sallama ya waigo sai ya ga ashe kukun spika ne ya shigo ta wajen ya ce ran shi ya taru ya baki ashe mai girkin speaker ne ba shi ba ne to saboda haka wallahi akwai ban tsoro wallahi akwai ban tsoro Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana mutane suna ɗaukan abin wasa wasa wasa wasa amma wallahi ba wasa ba ibada sallah ake nufan Allah da ita a da ta ta arha zuwa wannan matsayin Allah ya ah yanha ani salati inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana yin sallah a daidai lokacin da rana take fitowa da daidai lokacin da take cikin fadawa duk da kuma sallolin suna da alaƙa gaba ɗaya da motsawar ranan ne amma duk in muka lura sai ta motsa sannan ba daidai lokacin take fitowa ko daidai lokacin take faɗa ko daidai lokacin take tsakiya ba ko kaga daidai lokacin take tsakiya shi ma lokacin karahan yin sallah ne sai ta ɗan motsa ko to da ta ɗan motsa daga tsakiyar nan da ta ɗan motsa daga faɗawa da ta ɗan motsa daga fitowa to haka dai A'a za a yi sallah kuma ba ita ake wa sallan ba mahalicin ta ake wa. Haddathani Al-Hassan ibn Muhammadin huwa Za'farani. Haddathana Abidat ibn Humayd. Haddathani Abdul Aziz ibn Rufai'in. Qal, Ra'aitu Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma yatufu ba'da al-fajr wa yusalli rak'atayn. Wani hadisin ganin da isnadin shi daga Abdulaziz ibn Rufai'in ya ce ya ga Sayyidina Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara musu yarda yana yin ɗawafi bayan sallan asuba ko ko bayan fitowan alfijir kuma yana sallah raka'a biyu wato dai abin da za a fahimta a nan ba daidai lokacin da rana take fitowa yake yin sallan ba waqtul karaha ne amma ba waqtu shiddatil karaha din ba qala abdul aziz wa ibn zubair yusalli rak'ataini ba'da al-asr wa yukhbiru anna Aisha radhiyallahu anhuma haddathathu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yadkhul baytaha illa sallahuma ah ya ce ya ga Abdullahi ibn Zubair kuma yana yin sallah raka'a biyu bayan sallar la'asar kuma yana ba da labari na na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ɗakin ta ba sai yayi wannan sallolin raka'a biyu to illa raka'a biyu a wani lokaci mun sani hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu nan bayan la'asar yace amma wasu ne suka zo sai hidimansu tsakanin azahar da la'asar hidimansu yasa bai yi saraka'an da yake yi a wannan lokacin ba shine yanzu yake rama su saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nafila ma a wajensa farilla ne ko wa min al-layli fatahajjat nafilatan laka wato an ce farilla wato abu da mutum ya daura wa kansa cewan ba zai bari ba a zai lizimce su babul marid ya tufu rakiba wato wannan babin yana magana akan yin dawafi akan abin hawa a mun sani da wafi sunnan sa shine a yi shi a ƙasa ana motsawa kafaɗu suna motsawa ma mun karanta da yawa a baya cewa ya halatta a yi a kan abin hawa in ana da lalura in ana da lalura amma in babu lalura to a malamai mafi yawa dai sun tafi akan halacci amma tare da karhanci حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء Khalidun an Khalid Khalid ɗin farko ya zama Abdahan kenan an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tafa bil baiti wa huwa ala ba'irin kullama ata ala rukni ashara ilaihi bi shay'in fi yadihi wa kabbar a ah, wani hadisin ga yanan da isnadin sa daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda Ya ce, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi ɗawafi da ɗakin Allah yana kan ba'ir ɗinsa a kullama ata ta'alar rukni shara ilai duk lokacin da ya zo wajen ruk zai nuni zuwa gare shi a bi fi yadihi watan da wata mihjance a hannunsa zai nuna haka rukun ɗin, watan ba sai an yi istilam ɗinsa ba wa kabbar yi kabbara a wannan hadisin ya zo a cikin sahihu muslim da lafazin dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda mutane su gan shi ya ce khudhu anni manasikakum to mutane da suke nesa an cika kuma tsawafin tsawaful ifaba ne don haka lokacin an taho mutane suna da yawa a wajen tsawafin don haka sai yake yi don mutane su gan shi su koyi manasik din ko ko a'a idan wani na da tambaya ko wani abu ya, hangi inda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ya je ya tambaya kuma kada a yi muzahama a cutar da wasu dan an ce ga sayyidina rasulullahi yana dawa cikin mutane mutum dubu ɗari ka san za a iya fita hayyaci saboda soyayya to dalilin dai duka waɗannan dalilan manzo Allah sallallahu alaihi yi yayi dawafi akan abin hawa a ah, malamai sun yi ta magana akan to shi abin hawa alhafiz ibn hajar ya tsawaita magana ya ce wannan duka zai yi ne amma shi bai yadda za a yi haka ba ko da yake ba kaulinsa bane kaulin malamai ne idan ya zan an riga an yi bayan an riga an yi daɗe kenan za a ce ko ƙasan to amma yanzu mu sai mu ce tilin bayan riga an yi tailin yanzu mu a zamanin mu saboda wajen ya zama akwai wani sharaf kamar yanzu misali sallah da takalmi ne kaga sallah da takalmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a sabawa Yahudawa ne, su ba su sallah da takalminsu. A sallufi fi alikum, khaliful Yahud, haka. To, amma za ka yi cewa kusan ijma'in malamai yanzu sun tafi akan cewa ba za a yi sallah da takalmi ba. Saboda dalili, wancan lokacin ƙasan turɓaya ne. Idan aka yi ruwa mutum ya ma taka ƙasan ƙafafunsa duk za su ɗibi turɓayan in ya taka da ƙafafunsa. Yanzu kuma ƙasan masallatai carpets ne masu daraja, galiban. Idan ka shigo da takalmi na jasa ma za ka shigar da ƙazanta cikin masallaci. Tsura ga hukunci ya canza gaba ɗaya. Ko ba za ka ce a'a to me yasa ba za a bar ƙasan masallacin irin ƙasan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda yake yanayin zamani da abubuwa suka zo da yanzu ƙasan masallatanmu ga yadda suke don haka ba za a ce e to dole sai an ci gaba da wancan don haka shi ma malamai suka ce to ai tun da yanzu ƙasan ɗakin Ka'aba ga yadda yake to mutum ba zai dage sai ya shiga akan alfadarinsa ko akan jakinsa ko akan dokinsa ya yi ɗawafi ba. So da zai shigar da najasa da ƙazanta cikin masallaci mai maɗaukaki ko da yake wasu malamai suka ce eh to da yake ma ai ba'ir din na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi rauf ɗin shi ma ba najasa amma ma yukhruju min al-bawl war rawth da sauransu wato abin da yake fitarwa a a ba najasa bane musamman bawl din nasa din to to to wannan dai kenan so ala kulli halin dai yin dawafi akan abin hawa ba babu laifi a ciki matukan jiki yana motsawa din ko da yake shi motsawan jikin ba sharaɗi ba ne ila dai kawai abin da aka fi so ne to kuma sannan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu anni manasikakum kuma ba a ga an yi dawafi akan abin hawa ko yayi umurni da dawafi akan abin hawa ba sai da dalili to shi kuma dalili lalura a yana sawa a yi duk abu watan Allah subhanahu wataala ce mu ji tsoron Allah gwargwadon iko ne so duk in ya zama da dalili to kuma daga cikin dalili a wannan zamanin irin wannan zahmar da ake samu irin wannan cikowan da ake samu da haka idan saboda cikowa aka yi wani wani stage na dawafi wani mataki kuma zai zama juyawa da mutane zai rika yana kewayawa da su ko haka yanda ba za a sami wannan cikowan da har yakan kai wani lokaci ga rasa rayuka ba to wannan wannan ba ba wani illa حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بوالطور وكتاب مسطور wato hadisin ganin da isnadin shi daga sayyidatuna ummu salama war mu'minai Allah ya kara mata yarda tace ta kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ba ta jin daɗi ba ta da lafiya kuma ga dawafi ya ina son tawaful wada ne. sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata wata addinin musulunci kullun sauƙi ne da shi idan ka ga tsanani to daga kwakwalwan mai maka fatawa ne amma ba daga addinin musulunci ba ina yawan faɗa mutane maganan ah, babban malami ibn qayyim ko ya ce a ah, wannan addinin sauƙi ne gaba ɗayan shi kuma hikima ne gaba ɗayan shi kuma rahama ne gaba ɗayan shi duk in ka ga tsanantawa ka ga rashin hikima ka ga rashin jin kai to ba addinin ba ne kawai dai a adlun kulluhu kuma adalci ne gaba ɗayansa ga zalunci to ba addinin Allah bane ba musulunci ba ne. wani abu ne dai daban kawai dai shi ne fatawan ne ko shi mai karatun ne bai gane ba ya karantar da kai a haka amma addinin Allah wallahi ba shi bane wannan Allah ya taimake mu a ka tace fatuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbil baiti wa huwa yaqra wa turi kitab mastur sai ta yi dawafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana sallah ita tana dawafi daga baya watan can bayan mutane ba daga cikin masallaci ba wasu suka istinbat din cewa an ce min wara'il bait ne saboda ya zama ko wara'in nas saboda ya zama mutanen da suke ba a shigo daidai wajen masallaci da abin hawa wanda zai zama kila ya takura wani ko ya bige wani ko makamancin wannan ko ya fitar da a ƙazantan jikinsa ba saboda haka ya suka ce a yi daga nesa su kuma mutane suna a suna dawafin ko suna sallan su sai ta yi dawafinta manzo Allah sallallahu alaihi yana salla sallar asuba yana karanta suratul tur babu siqayatil hajj wato wannan babin yana magana akan shayar da ruwan zamzam kasan duk abin da yake cikin aikin hajji ko umra kowanne ibada ne mun sha ba da kissan abu hanifa ne ko ake cewa sai na abu hanifa da wanzami ko abu hanifa lokacin irin ana ganin shi fakihu duniya faƙihin da ya fi kowane fi fiƙihu ko cikin wanda suka fi kowa ilimin sanin addini a duniya amma da ya zo wajen wanzami zai mashi aski sai da ya masa gyara hudu zaka ce a ah, to lalle shi ita wannan ibadan kawai sai dai a aikace ake ɗaukanta, ta ba maganan wai a takarda ya zo zai yi aski ya tambaye shi alagabtu malam nawa ne aski ya ce ai ibada ne nusk ne ba a cinikin sa nusk ne sai dai ai maka abin da kake da shi in kana da sadaka ka bayar amma ba maganan cinikin nusk ce to ya ce to ai mun an zo za miƙo kai sai ya miƙo ɓarayin hagu a fara ya ce a'a ja ibada ce da dama ake farawa da girmamawa gare ta kada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna ko fi tarajjulihi wa tanawulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kullihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gyara ya bada dama an fara ya shiru yana mamakin wai wanzan na mashi gyara ya ce Allah ga wasu malam ai nusk ne saboda haka ya kamata ka ci gaba da zikirin Allah in ana maka ya ce to na manta na hudun eh bai kalli alƙibla ba jazakumullahu khairan ya zauna ta wani fuska bai kalli alƙibla ya ce a ah, ya juya ya kalli alƙibla to haka dai a ah, a ah. don haka wato shi ma siƙaya sashin ibada ne shayarwa kuma yana cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama barin shi a hannun wanda suke yi kamar yadda aka bar mabudan ɗaki a hannun su Uthman ibn Talha kuma yana nan a hannun zuri'an su ila yaumiddin insha Allah insha Allah insha Allah ba mu fatan abin da zai kawo ya canza haka kuma sallallahu alaihi wasallam ya bar sikaya a hannun zuri'an Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib aikin sa ne da ya gada a wajen baban shi a Sayyidina Abdul Muttalib to Sayyidina da ya yi. Sayyidina sau da kakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kan in je in tada wata kuma fitinar Allah ya kyauta ba ba da niyya ba ba ni da niyyan tada kowane abu a sai a dauke shi Sayyidina na harshen Larabci kawai ko a a sayyidina al-abbas ya gada wajen wajen iyayensa saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bari a hannun shi siqaya shayar da shayar da mutane zamzam حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو ضمره حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له واتو سيدنا العباس الله يكرمه masa yarda a dararen mina mun san kwanan mina sashi ne na ibada kwanakin mina ko a kwana uku mina din nan da Allah subhanahu wataala yake gano faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa ah wanda inda mutum zai bar su ma sai ya yi fidiya da jini to to kuma sharadin su shine a kwana daren akalla ko da dai ba daren gaba ɗayan sa mafi yawan daren mutum ya zama yana mina din ko da ba dukan shi ba to shi kuma sayyidina Abbas yana shayar da ruwan zamzam saboda haka sai ya nemi izinin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana so a ya kwana a Makka wannan dararen na Mina saboda ya ci gaba da wancan hidimar nashi ko da yake idan ya sami wani sashin daren ko ko kamar yadda muka sani kwanakin a kwanan a yi su gaba ɗayansu ukun amina ba ba ba wajibi ba ne idan mutum ya sami wani sashi babu laifi a sauran daren ko sauran kwanakin a ƙaulin wasu malamai idan kamar baka sami kwana ɗaya ba dama Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmayn in baka sami kwana biyu ba babu fidiya a kanka kawai dai ko da yake wasu sun ce akwai fidiya. wasu kuma suna ganin a kawai a dan mudunnabi ɗaya ne zaka zaka fitar to sai nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya je dan yi wannan aikin nasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi umarni حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم فهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني أعتقه وأشار إلى أعتقه صلى الله عليه وآله وسلم Allah mun tuba wato wani hadisin gayanan daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas in Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo wajen siqaya wacan wajen wannan aikin na sayyidina al-abbas bayan wanda yake yana daga cikin sunna bayan rakatai bawaf mutum ya sha ruwan zamzam ɗin ko daga wajen sikaya sannan ya tafi wajen sa'ayi a sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce shi ma a bashi ya sha daga abin da mutane suke sha sai al-abbas ya kira ɗansa fadl ya ce ka je wajen mahaifiyarka ka zo manzan Allah sallam da ruwan zamzam wanda muka tanada a waje mai daraja na musamman kenan ko sallallahu alaihi wa ka kawo daga wajenta sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ce ka bani wanda mutane ke sha ni ma a ɗibo min daga inda suke sha a bani in sha ce ya rasulullah innahum yaj'aluna aydiyahum fi ya rasulallah hannu suke sakawa fa a cikin abin wajen da ake tara ruwan suna diba suna sha suna ƙazantar da shi ma'ana kalaski ne yace ka shayar da ni ka bani shi nake son in sha sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa shariba minhu sai ya sha daga cikin wannan din wanda suke sha ɗin mutanen Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba ya أتى wa ya amalu na sai ya zo zamzam ɗin suna cikin shayarwa kuma suna aiki watan suna jawo ruwan kasan daga ciki suke jawowa sai zo su zuba a wuraren da mutane kuma ke zuwa suna diba suna sha faƙala imalu fa innakum ala amalin salih ce ku ci gaba ku yi wannan aikin Ya ce aikin alkhairi kuke abu mai kyau kuke yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma laula an tuglabu ce ba domin kada in sauka taya ku mutane su kwace wannan aikin a hannunku ba dan in aka ga na sauko zan yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ka kuma manya ne kuma yanzu kamar misali a zo ne walillahi almathalul a'la <laughs> walillahi almathalul a'la idan walillahi almathalul a'la misali ana gina masallaci leburori na aiki sai shugaban ƙasa ya zo dubawa idan ya zo sai ya ce a bashi shebur ko a bashi bulo shi ma ya ɗauka to waye lebura kuma a yanzu kaga sai ministoci ne da da da contractors ɗin da manyan su ne za su koma kuma leburorin kuma ko ba haka ba saboda mene saboda babba to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba domin wannan aikin naku girman matsayin shi wajen Allah ba don kar in zo in ce sallallahu alaihi da ba kar a wato rinjaye ku a cikin shi ba da na sauko mun yi tare har sai ni ma na rika ɗaukan igiyan a kasancin da rijiyar tana da zurfi sai ya ɗauki igiya ana ja ana ja wannan yana ja haka har gugar ta fito daga cikin ruwan ko ya ce to da ni ma ko kuma irin an san garuwa ko irin a ɗaura ruwa wannan da wannan to shi ma nau'i ne tun da misali za a ɗaura sai a je a zuba inda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma da sai nayi wannan kai Allah mun tuba Allah mun tuba wato dan adam yana bukatan kullum ya rika rage ya koyi rage pride dinsa ta hanyar watan komawa zuwa ga rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai abin da zaka ce eh yanayin zamani ya canza da sauransu da makamantar wannan amma akwai abin da hakan yake ba zai canza ba a mu yanzu muna ganin kaman shugaba ya riga ya raba aiki da mabiya ba ba kaman ci baya ne kaman na ƙasa ne ma a ganshi ya sauka yana aiki tare da mutane irin aikinsu sai dai ya zo ya zauna in ma har ya zo din kenan a sa mashi eh, tuta me suna abin lema yana kallon su suna yi in ma har zai zo ya kalle su su aikin kenan amma mu ga khairul sayyidul awwalin wal akhirin karantarwansa wa ashara ila atiqi sallallahu alaihi wa alihi sallam ina na yi misali amma ba abinda abin da nake nufi ba kenan bai dace in nuna atik dina ba ina magana ashara ila atiqihi sallallahu alaihi wa sallam za mu dakata haka nan mu bar abin da ya rage na lokaci don tambayoyi za mu tashi idan kuma da abin da ya rage ba mu karanta ba insha Allah mun zo sati ne zuwa in Allah ya raya mu muna nan insha Allah sai mu mu ƙara bita karatun kam yana da girma kwarai da gaske assalamu alaikum akramakallah wala na tambaya ce mutumin da yayi umra bai yi aski ba sai ya cire hiramin shi shi ne ba. sai ya yi askin a lokacin a sosai ai wannan ba ba wani tahallul ne asgar so ba wani damuwa na akwai kamar fannin larura kuma lokacin yanzu ya zo kamar da aka yi maganar lokutan sallah yawanci kamar a mu a ministry haka da sauransu ana tare da mutane daban-daban hmm. sannan lokacin sallar la'asar yanzu haka ma irin su fudu ne da minti biyu minti biyar take shiga na gani to akan ko jiya kuma na ga wasu sun yi sallah hudu saura wajen kwata kuma lallai na san yadda ka faɗa hakan yawa to mala akwai boss irin zuwa bayan gari haka to akwai waɗanda ba musulmai ba to babu larura akwai da yiwuwar wai a yi sallah irin su buɗe saura ko kuma wani abu su sai su ce ba ba wata lalura da za ta sa irin wannan a yi sallah kafin shigar lokaci ai in kafin shigar lokaci ne sallan ma sallan lokacin ta bai yi ba sai in kan tafiya kake za ka haɗa su da azahar an fahimta shine za a yi jam'i jam'u takdim amma in dai wai kawai sallah ita kadai ka zo ka yi la'asar lokacin ta bai yi ba saboda za ka shiga bus ka tafi a'a dole ka jira ka yi sallah a kan lokacinta don haka sai ka bari in ka isa inda za ka let bayan magriba ne ba dai cikin muktarinta ko darurinta ba ne hmm. a sosai shi ya waje ba kai shi ya waje ba kai dole ka jira in kuma kana son kai mura'atul waqti saboda kana tsoron fitan har daruri din to za ka iya a kaulin wasu malamai fa banda malaman malikiya za ka iya kayi a cikin motan amma in ka sauka ka ƙare an fahimta amma dai ba wata fuska da za ka yi sallar la'asar kafin lokacin ta wai saboda kai za ka isa gida karfe biyar to ai ba wani damuwa sai ka bari in ka isa karfe biyar ka yi sallah in ba ka da yanda za ka yi sai ka bi wannan bus ne amma inda yadda za ku yi to sai ku sai ku roƙi a jira muku lokacin sallah in ana tsoron fitan lokaci kenan gaba ɗaya sai a jira muku ku yi sallan ku amma ba wata fuska da za a ce a yi sallah kafin lokaci na'am akram assalamu alaikum alaikum salam akram kallahu reference karatun mu na jiya na'am akwai wani bawan Allah da ya tambaya can akan maganar akan maganar yin aiki wanda yake tunanin yake ganin kamar cewa shi yana yin aikin kace kamar afon kyautata aiki shi a zuciyarsa yana ganin kamar bayi yake ba ko abin da yake bai isa ba na na kamar kai wannan bayanin jiya haka ne kan cewa shi a tunaninsa kamar bai isa ba abin da yake bai kai ba sai ka ce idan har yana tunanin ma abin da yake bai kai din ba to damin sai yana mayi din kenan zaura akwai bambanci da wanda ma baya tunanin haka din kwata-kwata haka ne yawa to yanzu alaga misali mutum da yana ta bakin kokarinsa ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wasu ayyukansa alaga misali ko yanayin tafiyarsa ko yanayin suturarsa ko yanayin yanayinsa da na yin wani abu a aikace sai mutum yana ƙoƙarin yi haka din. to shi ma ya yi daidai da wancan din. iya ƙoƙarinsa ba? na'am dama haka ne shi wancan malam jiya ya yi magana ne wacan akan wata wani maudu'i da kafilatul mahabba suka fitar na karatu na kyautata aiki da abin da mutum zai yi kyautata to sai yake ganin cewa in haka ne ma ashe duk mun karar da lokacin mu ba mu kyautata aiki ko da sauransu yana zargin kai akan rashin kyautatawa haka sai nake cewa in har mutum ya kai yana zargin kansa akan rashin kyautatawa to yana da wani rabo ma cikin kyautatawa domin duk wanda kaga ya fara zargin kansa baya yi a irin wannan to zaka samu yana da wani rabo ne cikin yin a shi kuma wannan abin da ku faɗi dama haka ne ai ai ba wanda zai iya zai iya kamanta baka ji shi ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce mana yayi ayyukum ka hayati ba ayyukum misli ai ba ba ba wanda zai iya kamar sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. saboda zaka kamanta ne gwargwadon iko mm-hmm. da kai iya kokarin ka cikin kamantawa Allah kuma ya karba mana Allah ya yarda da mu Allah ya saka alheri amin a a a a a a ka aje duk dai ba wai laifi kai ba a raina ne aka yi laifin yau wato a dauka <laughs> ba laifi kai ba a shari'ance na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramakum Allah. Tambaya na dangane da dawafi mutum yana alaula, wai yana dawafi sai alaular shi ta kare. To ka'idan dai malamai shine zai je ya jaddada alaula ya sake dawafi. Amma wasu malamai yanzu sun saba da wannan wasu wata zan ce jamhur wannan shine kaulin jamhur. Alaula sharadi ne na dawafi. Amma wasu sun tafi akan sabanin haka suna ganin ba wani sharadi. kawai alolan sharaɗi ne na wannan sallar raka'a biyu da za a yi ba wai ɗawafin ba da haka a ganin su kawai in ya jaddada alola zai gina akan abin da ya wuce kawai ya ƙarasa ɗawafinsa ya je ya ya ya kammala ya yi sallansa to a kula daman kan ginawan sun kayyade awoyi ne ko kwanaki ko ko sun bashi kofa buɗe. A kofa buɗe ai to tunda ginawa ne kaddara eh. abin da gwargwadon abin da zaka je kai alola ka dawo. Ko ba haka ba? Gaskiya. Shi Allah ya saka da Wasu, na'am Assalamu alaikum rahmatullah. Maulana wanda ya ɗauko aikin umara daga miƙati bayan ya isa garin Makka sai ya tafi masauki ya kwanciyar shi sai da ya gama hutawa ya bacci da daddare sai ya ce bari ya je ya abin da ya dace shine farkon ahadinka da maka ya zama zuwa yin umra din amma saboda yanayin zamani yanzu kila ma akwai wani bukin da ake yi misali na lokaci kila akwai yanayin zahma na jama'a ko akwai yanayin lokacin da ka zo wasu uzururruka dai wanda za su iya sa baka da yin zaka ko gajiya matsanancin gajiya kana son ka yi umran nan da nishadi kuma ka zo da matsanancin gajiyan da ba za ka iya ba to duka waɗannan uzuri ne sai ka ka je ka huta ɗin ka dawo ka yi umran Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum eh, Ya Maulana akwai tambaya guda biyu. Ah, ta farko ita ce kamar ina jin akwai hadisi da ya nuni cewa da ah, kowane bayan kiran sallah za a iya yin eh, nafila raka'a biyu ga wanda ya so. to kamar ita sallan magrib saboda yanayi na lokaci idan mutum an yi kiran sallah yana da dama zai yin wannan raka'a biyun ko kuma a bashi saboda ƙurewar lokaci ko kuma wannan rashin kara hanci na yin sallah lokacin wannan magrib bayan ka lura ko la'asar babu sallah bayan kiran sallanta da ta da ikamanta saboda haka wannan kamar yadda ka faɗa ah, muhassas ne da wasu abubuwa to kuma su malaman malikiya suna ganin cewa ba za a yi ba bayan magriba saboda dalilin da muka ambata. Mm. a karan kuma tambaya ta biyu ita ce kamar akwai wani yanki da na sani a kano tsakanin magrib da isha baya wuce musu tsakanin minti sha biyar ko ɗan kaɗan da abin da ya zuwa minti ashirin da suna gaggauta yi to kamar kuma shine ban sani ba akwai wani dogaro ne ko kuma shafak yana iya fita a wannan lokacin yawa da lokacin da shafak zai bace ni ba zan iya sani ba ni ba masanin falak bane ba masanin lokuta bane kuma kaga shi ya danganta gari zuwa gari uh, kamar yadda nace standard dai galiban daga fadawar rana galiban a irin kasashen mu zuwa bacewan shafak din yakan kai minti talatin da biyar arba'in arba'in da biyar ba ma zai iya zama ƙasa da haka ya danganta akwai inda ma ba zai wuce minti sha biyar ba kuma akwai lokaci da wasu ƙasashe wanda tsakanin faɗawar rana da shigan isha'i ma ba zai wuce 15 minutes ba kila ma akwai inda ba zai kai ba ka fahimta so da ya danganta ne ba za mu yi saurin inkari gare su ba sai mun san shin din ya ya bace kafin su yi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, tambaya na ya dan shafi karatun jiya ne nima afwan Ah, ba na jin ka fa wannan kawai ana sawa don recording don masu recording a ah, ka sa don masu recording ne su su ji amma ni sai ka daga murya zan ji na maulana ah, dangane da karatun jiya ne wanda aka kawo ya shigo karatu akan batun li'ani wanda wato shari'a ba ta karban miji li'ani ma matar da ya riga ya sadu da ita bayan ya zarge ta da wani to tambaya na anan gurin shine to me hukuncin kuma misali wanda ta ba already tana da ciki sai kuma majin ta ya zarge ta da, wani misali ko kuma ka aka kaba su misali kamar red handed shi wannan mai hukunci ban fahimta ba tana da ciki na'am matar aure ce na'am tana da ciki sai aka kama ta da wani na'am Allah ba wannan sanannen ka'ida ne na'am a ah, cikin ya riga ya shiga na'am insha Allah to a ah, to me mijin yake so yayi haka misali dan yawa misali wai wajen hukuncin a'a to ai dan nashi ne ba yana tana ciki ba dama na'am kai kace tana da ciki dama da nashi ne illa misali inda ba ciki to mijin ba zai zo mata ba sai ta yi istibra'ur rahim na'am an fahimta misali sai ta ce rapin ɗinta aka yi misali ko to kaga mijin ba zai zo mata ba sai ta yi istibra'ur rahimi an tabbatar ba wani abu sai aka yi sai ciki ya shiga miji ba zai zo mata ba sai ta sauke wannan cikin ta fitar da shi daga jikinta kuma ba za a jingina ma mijin ba zai zama dan mata ne ko in ya tabbata misali ta hanyar itida ta hanyar rafin ko wani abu kamar ko ta hanyar li'ani din to to amma misali dama tana da ciki sai wani ya rafin dinta, misali mu ɗauke shi rafin dan in muka ce zina to kaga shi kuma hukuncin hukuncinsa da wasu abubuwa ko. sai wani ya rifin ɗinta alhali tana da ciki to ai ka ga a nan a dama tana da cikin dama cikin namijin ne ko ba haka ba so wannan sa daban ne ko da yake akwai zamu karanta a muwaffa'ul imam malik maganin shin mutane biyu za su iya tarayya a cikin ciki da sauransu da makamantan wannan amma dai likitoci sun fi sanin wannan na amsa tambayanka na'am to bayan mana assalamu alaikum wa alaikum salam kallah ah, wato tambaya na shine game da ah, wannan tahiyatul masjid din nan tsakanin magruba zuwa ma'ana eh, kafin sada ikama magruba kafin eh ah, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine tambaya na annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma ya zo a hadisi cewa ya ga an yi bai hana ba ya eh, amma sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi da yake nuna cewa yayi eh, a sani na a sani na Allahu alam na'am akramaka Allah Assalamu alaikum ah, akramaka Allah ni fa ba ina cewa ne ba za a yi ba na faɗa mutane kawai mazaban malikiya ne na faɗa mutane fatawan mazhaban malikiya ne so ban shiga cikin shin za a yi ko ba za a yi ba ban shigo cikin wannan karatun ba tukuna hmm. an fahimta yawa kawai na faɗi matsayin malaman malikiya akan wannan matsalar so ah. shi kuma menene za a yi ko ba za a yi ba Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاه Allah ka bani minti biyar in dan yi mamalan bayani kalman tambayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi din nan da yake dai mun saba wannan maganan sosai wato ƴan uwa ina son mu fahimci wani abu fuqaha din nan in ka ji an ce imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad ibn hanbal al-imam kaza zan baka misalin bambancin mu da su amma kila misalin ya fi haka bambancin mu da su ya kai bambancin profesa a fanni da ɗan play group wallahi wallahi ya fi haka an fahimta saboda haka ba wai in ka ga ga hadisi sun ce maka ga kuma abin da suka yi fatawa a kai to in ka san dalilin kar ka dauka kawai shikenan na'am Imam Shafi ya ce idza sahal hadithu fa huwa madhhabi amma fa ma'aunansu na ingancin hadisin yanzu kamar da kace annabi yayi to misali annabi yayi amma hadisin khabarul ahad khabarul ahad wajen malaman hadisi hadisi ne ingantacce amma wajen malaman fiqh na'am hadisi ne ingantacce har a wajen malaman fiqh amma fa wajen aiki da shi sukan iya ƙaddamar da wasu abubuwa a kan shi saboda zanniyi ne mutum ɗaya ne ko biyu suka ruwaito daga mutum ɗaya daga mutum ɗaya haka zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su a wajensu subutin shi zanniyi ne wajen wasu wasu suna ganin qat'iyyu subutin to sai kuma ga mutanen Madina gaba ɗaya zamanin Imamu Malik tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari da ɗan kaɗan sai ga wato ina ce ɗarin ma daidai ne saboda daga wafatin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi zuwa haifuwan imam malik bai ma kai shekara ɗari ba sai ga mutanen madina a wannan lokacin mun san su kuma da hirsun su da tsayawa akan sunna sai ga su dukansu suna wani abu sai kuma ga hadisi ya zo saɓanin wannan kuma duk garin ga abin da ake kuma abin kila mata ummu bihil balwa ne kaman kiran sallah sai a ce ana kiran sallah ana assalatu salatu khairu minan naumi a kiran sallah na biyu misali sai wani ya zo ya ce maka ga hadisi ya inganta a na ɗaya ake yi ka kalla imamu malik tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi shekara ɗari kuma a ce an sami wani lokaci tsakanin har fa aka haifi imamu malik ya girma da ragowar sahabbai bai dai haɗu da ko ɗaya ba shi saboda ba su gari ɗaya amma akwai ragowar sahabbai to kuma sai a ce duk waɗanda imamu malik ya haɗu da su almajiran manyan sahabbai ne sai a ce duk waɗannan mutanen ba su tuna lokacin da aka canza kiran sallah wanda kullum sai an yi Assalatu salatu khairu minan nawmi kullum sai an faɗe ta kuma ba su tuna ran da aka canza aka daina yi a na farko aka koma yi na ƙarshe ba sai imam malik ya taso ya ji ana yi a na ƙarshe a garinsu kuma ba wanda ya ruwaito garan da aka daina sai wani hadisi na mutum ɗaya sai ya ce maka a na farko ake sai imam malik ya bar wannan tarayyar mutanen saboda hadisin mutum ɗaya sai ce ba zai bari ba wannan aikin mutanen madina ɗin tunda ba a ruwaici garan da don da an canza wata rana da ana yi a na farko sai aka dawo a koma yi na biyu to da an ruwaita shine ake cewa min mata ummu bihil balwa ba zai kuya ba an fahimta saboda haka sai ya ce a na biyu za mu yi saboda a shi muka samu ana yi an gane wannan to balle kuma da abubuwa da yawa tare da wannan akan kiran sallan Bilal da kiran sallan Ibn Ummi Maktum da sauransu to haka ne ba shine ba ake nufi da amalu Alin Madina ko ya zama yana da abin da yake kira alqiyasul jali sai a ce imam malik ya bar hadisi ya bar kaza mm, mm, mm. ai a hankali fa wallahi mutanen nan sun wuce yadda muke zato a hirsinsu da bin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutumin da hadisin ma baya faɗi sai a alola da tsarki faɗin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi sai yana cikin tsarki kana tunanin kanka ni da kai wajen girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yana karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunama za ta harbe shi harbi goma sha bakwai ya ki motsi harbi goma sha bakwai mun kyankyaso ma zai sa mu tashi daga wajen Abuja kyankyaso zai sa mu tashi da gudu harbi goma sha bakwai yana tsaye yana natsa yana saboda yana karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutumin da yake da irin wannan ladabin da sunnan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka yi tunanin zai ganganci abin yana da faɗi da zurfi wallahi hmm. Allah ya taimake mu akram aka Allah ka ci gaba ah, assalamu alaikum na'am ah, maulana sakamakon tsari da saudiya suka yi na ba za ka yi dawafi a ƙasa ba sai kana cikin ihram ma'ana wanda suke zuwa umara na'am to a kuma wasu zaka ji suna cewa babu laifi ka koda ba umra ka yi ba ka saka hiram ah, ɗinka ka samu wannan dama in akwai sunna a tufafi ai ihrami fi zama sunna a tufafi ka sa ihrami ma ya fi zama ka yi shigan sunna ma na'am na'am a matsayin tufafi na'am ko ba haka ba so babu laifi kai din yanzu a nan gari in kawai na koma in ɗaura eh, eh, izar ɗina a ƙasa sa rida ɗina a sama in fito na yi laifi a'a to kuma sai zan shiga harami na yi haka zan laifi <laughs>

Fatan tsari ne na al'umma mun yi maganar nan sati biyu da ya wuce a nan wajen sati biyu da suka wuce so babin istislah maslaha ne lallai biyayya ga shugaba irin wannan abin abu mai kyau ne saboda maslahan al'umma ne ina fata an fahimta amma ba maganan halal da haram ni kuma na abin ta babin halal da haram din ne amma na san wancan magana. wata rana wani ya kawo irin wannan tambayan wajen shehin mu za a yi tambaya ana sai ina duba tambayoyi sai na ga wannan sai na cire ta na ɓoye abin da ya sa na cire na ɓoye na san shek ƙila zai amsa da rashin haramci saboda ba haram ba ne to a matsayinsa in yi wannan fatawan har a saudi sai an ji da sai ya zama kaman irin ana tsarin su ba a taimakon su cikin tabbatar da abin da kuma maslahan al'umma ne idan kuma ya fatawa da ba zai fatawa da cewa bai halatta ba sai dai ya tafsili cikin to amma yadda suka aiko tambayan ne ba su aiko da tafsilin da zai iya bayuwa a yi basu bayani a istislahi da sauransu ba so lallai ni ma da ba din kai kayi magana ba na so a wuce wajen to <laughs> amma ka fito da maganar gaskiya maslaha ce to a babin istislah yana da kyau a yi biyayya akan abin da yake maslaha saboda kamar yanzu misali ka ce titi ne ya halatta in bi ta hagu alhali ana bi ta dama kamar kai min wannan tambayan ya halatta a to ba akwai single lane ba ba akwai titunan da kwara ɗaya bane kuma ana tafiya lafiya lau duka can a hannu ɗaya ba abin da ke faruwa da shi kenan sai ga dual carriage ga na zuwa ga dawowa sai ce ni kai ni dama nake son bi ko gidana na nan wajen ta nan zan bi ya halatta a a a halal da haram da wahala kai mashi hukunci amma a babin maslaha saba maslaha ne saba doka ne ko ba haka ba an fahimta haka akramaka Allah so mas'ala ce ta babin maslaha shi yasa yawanci in suka yi wannan tambayar nakan ce si mura'ati almar'u faqihu nafsihi si mura'ati da yanayin wajen dawafin a wannan lokacin idan suka lura wajen dawafin ba jama'a ba za su takura kowa ba ko suka lura cewa in sun shiga din ba za su ba za su yi mubayakan wani ba to kenan a sashin tufafi ne shi ma wannan sai sa tufafin su je su tawafin su amma in muka lura fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bai baya yawaita dawafi duk da sunna ne yawaita dawafi abu ne da aka umune shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawafi uku yayi a lokacin hajjatul wada sallallahu alaihi wa sallam daga tawaful qudumi sai tawaful ifadati sai tawaful wada to in ka sami waɗannan alhamdulillah fa biya wa ni'ma